وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي حدوى أولنا يمتي ترانا لا ربادرا الحميد يومنا أشرين دقوق وتم محرم هجرا من ذا الله صلى الله عليه وسلم shekara 1448 wanda ya daidai da takwas ga watan bakwai shekara ta 2026 cikin kaddarawan Allah ta'ala mun sake haɗuwa a wannan masallaci na tunawa da babanmu alhaji shehu lawal giwa Allah ji kansa da rahama ya kyautata makwancinsa da ke nan baya jidda cikin unguwar rimijiyar a kaduna domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka almatajirun rabiha wato ayyukan lada ayyukan alheri masu ɗimbin lada a rayuwar musulmi kamar yadda muka sha faɗa alaƙan Allah ta'ala da dukkan wani abin halitta shine ya bauta mishi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun waɗannan ayyuka ayyuka ne waɗanda tun kafin lahira suke amfanan bawa saboda duk mutumin da ya ba Allah bi na gaske to yakan samu natsuwa na zuci a gidan duniya yakan samu haƙuri a cikin jarabawa yakan kuma samu daidaito a cikin maganganu da ayyukansa wannan kuma yana da alaƙa da gwargwadon da bawa ke da kyakkyawan alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala fatanmu shine Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fahimtansa ya kuma azurta mu aiki da abin da zai zamto don neman yardansa wannan karatun shine darasi na shida sannan kuma wannan shine ɓangare na biyu na littafin dama ɓangarori uku yake da su wannan bangaren malamin ke da abinda mu tattauna akai a matsayin haqiqatul amali salih wa bima yatahaqqaq menene haƙiƙanin abinda in mutun yayi yayi aiki na kwarai a rayuwarsa saboda zaka yi mamaki ko mutane ne zaka ga wani abun gashi sharri ne amma saboda rai sai ka shi suka fi so ko a juya masa ma'ana to menene abinda in mutum ya yayi aiki na kwarai a wurin Allah don akwai waɗanda za su zo ma Allah subhanahu wa ta'ala da aiki a ranar alkiyama amma Allah zai tattara ayyukan ya kori aikin gaba ɗaya ba zai kalle su ba ballanta za su musu amfani shi ne faɗin Allah ta'ala wa ƙadimna ila ma amilu min amalin faja'allahu haba'an mansura akwai wanda za su zo da aiki aiki gagarumin aiki amma Allah ta'ala ce sai mu kore shi a matsayin kura kamar karmani abun korewa to wannan akwai abin da ya rasa shi ya sa Allah bai karɓa ba akwai wadanda kuma za su yi aikin da a duniya ma kallonsu ake kamar su ne yan gata wanda su sun hau tudun mun tsira amma Allah ta'ala kuma ya ce aikin ba irin aikin da shi yake so ba ne duk da wahalar da suka sha kuma sai musu azaba idan kun karanta faɗin Allah ta'ala hal taka hadisul gashiya shin labarin mai lullaba zukata da tsoro ya zo maka wasu malaman tafsiri suka ce ma'anar ayan shine laqad ataka hadithul ghashiya ai haƙiƙa labarin mai lullaba zukata da tsoro ita ce alkiyama ya riga zo maka tunda an saukar maka da alqur'ani Allah ta'ala ya ce to domin fa ma wannan rana shine ku sani cewa wujuhun wasu fuskoki ai bi ma'ana qunatin wasu mutane kenan yawma idin a wannan rana ta alkiyama khashi'a kaskantattu ne ma'ana ba za su cimma rahama ba kamar mai tambaya ce ya Allah to ya suke a duniya sai ce amilatun ba. a duniya fa sun yi aiki ba wai ba ba kuma aikin irin na mutanen kirki kai ba ma aiki ba ba? sun wahala a wurin yin aikin amma sai ce tasla naran hamiya za su shiga wuta mai tsananin kuna su sai malamai suka ce me ya haifar da wannan dalilin suka ce shine ɗayan biyu ko dai ba su yi don Allah ba ko kuma sun yi aikin ba bisa shiriyar manzan Allah ba saboda shi ne malamin al'ummar kuma stamp ɗinsa ne ake gani akan aiki a yadda aiki ya yi kyau to shi yasa nan mala ya ce da menene aiki na kwarai suke tabbata ina mana wannan shimfiɗar saboda in mun yi wannan shimfiɗa an fahimce shi duk karatun muka tafi kawai zai zamto an riga an fahimci abin da malam ke so a fahimta a ci? to sannan kuma da menene aiki kyakkyawan aiki ke tabbata saboda ko ka yi aikin kuma sai Allah ya karɓi aikin to duka biyun nan ake bukata malai cewa fi hadal makam a irin wannan matsayi bagire da rami magana makamul hadisa anil amal salih wato matsayin magana a kan aiki na kwarai katin komai ya ake su'alu wata tambaya ce za ta zo labudda min bayanihi ba makawa kuma sai an yi bayani game da wannan tambaya saboda a gane karatun da kyau ala ku saurara ba kowai nake nufi ba wa huwa ma huwa al'amal salih abinda nake nufi shine menene wai aiki na kwarai wa bima yakunu al'amal salihan kuma da menene aikin mutum yakan zanto aiki nagari wanda Allah yake so sai malai ce to ga amsa wal amal salih idan aka ce aiki na kwarai ne abinda ake nufi da aiki na kwarai huwa al'amal alladhi yuhibbuhu Allah wa yuhibbuhu rasuluhu mimma amara Allah subhanahu bihi amra ijabin aw amra Ida idan ka ce aiki na kwarai shine aikin da alladhi yuhibbuhu aikin da Allah yake so wa yuhibbuhu rasuluhu kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam yake son wannan aikin kaga wannan sai yake ba kamar definition ta'rifi na ibada kanta saboda ibada shine ismun jami'un لكل wa Yarzahu الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ibada shine duk suna ne na duk wani abu wanda Allah yake so ya yarda da wannan abun sawa'un wannan abun furuci ne kaman kalmar shahada kaman karatun qur'ani kamar tasbihi kamar sulhu tsakanin wanda suka samu sabani ko makamantansu sannan kuma Allah ya yarda da abun to anan ma kaga ya ce dukkan abin da Allah yake so ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so akwai mutane da karara Allah ta'ala yakan ce yana son su ya faɗi sufofin su shi yasa wani malami Allah ya saka masa da alkhairi ya rubuta wani littafi yana nan yawan shi ya kai kusan yawan littafin riyadus salihin sunan littafin kawai haƙula yuhibbuhumullah waɗannan mutane Allah yana son su mana ɗauko wasu mutane ne guda tara wanda karara a cikin alkur'ani Allah ya faɗi duk wanda ya siffanci da siffansu to wannan mutumin Allah na san shi daga cikin sai amin ya rab daga cikinsu akwai masu tuba wallahu yuhibbu tawwabin karara Allah ya faɗa kuma yake wa yuhibbul mutatahhirin wallahu yuhibbus sabirin wallahu yuhibbul muhsinin duk waɗannan su ya ɗauko sai faɗa maka menene at-taqwa menene ya ake samun ta mai hadisi ce mai aya ce wasu matakai ka bi ka same su duk haka yi to shine na shi ma ya kawo ke cewa aiki na kwarai ne duk abin da Allah yake so manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake son wannan abun wannan abun ko wanda Allah ya umarni da shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarni da shi amra ijabin umarni wanda yake na wajibi akwai abin da ba a bukatan ka kawai wajibi ne tilas ake so kai kamar mene kamar sallah Allah subhanahu wataala ce hafizu ala salawat ko wani wani ce wa kimi salata li dhikri duk wannan umarni ne ku kiyaye sallah ku yi sallah ji Allah subhanahu wa ta’ala kaga an farlanta mana yin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yazo yace masahabbai lokaci yayi gab da dana so in sa wani ya limancin sallah ni kuma in fita da bakin wuta in ga duk wanda gidansa bai fito sallan jam'i ban kona gidansa sai wannan ke nuna wanda bai fita kaman yana kona kansa ne sannan wani ya tambaye shi ya ce mishi ya manza Allah sallallahu alaihi wasallama yaushe ne lokutan kiyaye sallah sai ya ce ka zauna kai kwana biyu a tare da mu bako ne ya ce ka zauna ka ƙara kwana biyu da an zo farkon lokacin sallah sai ya ce ma bilal a tsaye da sallah sai a sallah daga rana ta biyu kuma sai ya ƙi cewa a yi sallah sai an zo gab da lokacin fitan lokaci sai ya tashi ya ce a sallah da aka gama sai ce ina mai tambaya a shekaran jiya ya ce gani ya ce to ga lokutan ta nan ranar farko da ka ga na yi muku sallah hadisi na cikin sahih muslim ranar farko da ka gane muku sallah to wannan ne farkon lokacin shigan sallah rana na biyu da ka gane muku sallah shine karshen lokaci kakka bari wannan lokacin ya wuce ba kai ba to kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam duk akan wajibi yayi magana akai sannan kuma sai ce a umar istihbabin ko kuma umarni wanda yake na na mutahabi shine sunna ko nafila ko makamantansu duk wani abu wanda ba wajibi ba inda Allah ya ce ayi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ayi to in kai wannan kayi amalin salih saboda ka samu samfurin aikin ka daga wahayi dama ita ibada masdarinta tushen tushenta shine wahayi wahayin nan ko dai zama Alkur'ani. ko kuma ya zanto hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to su ma akwai umarni wanda suke na na na na filfili annab sallallahu alaihi wa sallam ya taba cewa sahabbai sallu qabla al-maghrib rak'atayn ku yi salla idan aka kira sallar magariba kafin a tsaye da salla ku yi raka'a biyu kun ja faɗa so ɗaya ko ya ƙara cewa sallu qabla al-maghrib rak'atayn ku fai raka a biyu kafin ku ta magariba ya ƙara faɗi na uku yace sallu qabla al-maghrib ne, sai ya ƙara ce liman sha'a ga wanda ya ga dama kaga inda ya tsaya bai ce ga wanda ya ga dama ba wajibi ne amma da yace ga wanda ya ga dama sai nuna istihbabi ne wannan an so haka ne sunna ce akwai lada amma wanda bai yi ba ba za a ci yi zunubi ba malai ce wa hada maidanul waqi' wannan batun aiki na kwarai wani fage ne wani fili ne mai faɗi wa babin rahbun kuma ƙofa ce mai yalwa kwarai da gaske wal amalu salihati alqawliya wal fi'liya adh-dhahira wal batina katira ayyuka na kwarai kuwa alqawliya wanda ake yin su da furuci akwai aiki na kwarai da ake da furuci kamar mun shiga suratul nisa fadin Allah ta'ala la khayra fi katirin min najwahum babu alkhairi a cikin mafi yawan mitin mitin mitin da mutane suke a doron kasa tattaunawa su ganawa yace ba alkhairi a cikin sa illa man amara bi sadaqatin sai mitin din da aka yi saboda ai umarni da ai sadaka da me za ai umarni da ai sadaka da baki qauliyya a magance ko illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin fa umarni da aikin alkhairi aw islahin bainan nas ko mitin ɗin da aka yi saboda a yi sulhu tsakanin wasu mutane da ke saɓani Allah ce shi ma wannan yana da alkhairi wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allah duk wanda ya ɗaya daga cikin waɗannan yana mai neman yardan Allah fa sawfa nutihi ajran azima da sannu zamu bashi lada mai girma bi ma'ana lada mai yawa to kaga wannan ya zamto aiki na ƙarai amma qauliya da furuci kai hatta abin da ya fi komai daraja a musuluncin nan da furuci ake yinsa shi ne la'ilaha illallah furuci ne mutum zai yi yana tare da ƙudurci abin da ta kunsa na sharuɗa sanai ce wal walfi'iliya akwai kuma wanda ya shafi aiki wanda ya shafi aiki kamar zakka kaga zakka dukiya ce za ka ɗauka ka miƙa ma wani ko ba magana ka ce mai zakka na baka ba inda ka bashi da ninya ga abin da ka bashi dan shi ka san ka yi aiki az-zahira maganan da za a yi ta a sarari ko aiki a gani walbaɗina ko kuma wanda mutum zai ƙudurce a zuciyarsa irin waɗannan ayyuka ma da yace kafiratun suna da yawa wal maidanu ha maidanu tanafus fage da bagiran da ko ake aiki na kwarai in aka ce ga wani aikin kirki to kamar an sha ta layi ne an buɗe fage wanda ake so a cikin sa ayi tanafus gangeniya Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya ji kansa da ya ƙara yadda a gare shi yake cewa duk in wani zai riga ka a wani abu na duniya karka yadda ya fi ka addini karka yadda ya fi ka abautan Allah in an fi ka a komai ya ce ko madaranka na so karkata da hankalinka amma ran da ka ga wanda ya fi ka a addini to lallai ka yi ƙoƙari ko dai ka kamo shi ko kunnin doki ko ka shiga gaban shi shi ya biyo ka saboda wannan maganan aljanna ake aljanna kuma kowa na santa to shine sai ya ce wannan fage-fage ne na yin gasa na yin tsere wa fi hadal maidan domin a wannan fage wannan fili na ayyukan kwarai ya tasabiqul mutasabiqun a cikinsa ne masu yin rigangeniya suke rigangeniya adan kana so ka gane sai ka ɗauko tarihin sabai ko da a taƙaice ne kai misali da shi lokacin da za a tafi jihadi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masahabai ku kawo gudunmuwa ku kawo dukiya sayyidina abubakar yaje kwaso duk abin da ya mallaka ya zo da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ce me ka bar ma iyalanka ga komai kamar ka tattaro dukiyar duka Ya ce na bar musu Allah da manzansa bai ma'ana matukar sun ba Allah da manzansa ba za su walakanta ba to shi ne sayyidina Umar ya dama tun kan azo ya ce ni ko sai na gwada gasa da sayyidina Abubakar a yau shi kuma rabin dukiya ya kawo yana zuwa sai aka ce Abubakar ya kawo dukiyar duka a wannan ranar ne sayyidina Umar ya ce kai ba mai ƙara gasa da Abubakar ya kai labari kawai mun haƙura. to shi ne yana kawo dukiyan sai munafikai suka fara surutu suna ta wannan riya ne kawai ana so a gwada mu na an san muna da shi a ce ba mu yi ba ai wannan kaza ne kamar inda malamin mu malam guruntun Allah ya kara mai lafiya wata rana mun je Saudiya mun gama umara tare da shi yace wai kyauta abu ne ya ba mabukata sai wasu masu kuɗi a jihar Bauchi suka taru suna masa complain wai yana tona musu asiri dan me zai musu haka <laughs> dan ne zai musu haka to shine yace ku sallama mu sayyidina abubakar mualli shahid din shine da ya kawo dukiyar gaba daya sai suka soke shi sai Allah ta'ala kuma ya saukar da ya wanke shi yace allazi yuti malahu yatazakka shine wanda yake bada dukiyarsa dan ya tsarkaka ba dan ku yayi bani Allah na san dan yayi kuma naka ko a ƙarshe Allah ya ce wala sawfa yarda da sannani Allah sai ne mai kyautan da zai yarda shi dan aljanna ne wannan abin da yi nima zan bashi abin da zai gamsu cewa na yaba da aikinsa to a wannan lokacin na Umar kun ga abin da yi kuma a lokaci guda na Abubakar afwan a lokaci guda da ya kawo wannan dukiyan sai ga wani sahabi shi kuma dabino ya kawo cikon tafi hannun shi cikon tafi hannun yana ga in yi yawa shine rabin loka in dai ba an samu mutum mai hannu sosai ba amma da wuya hannunka dai wuce loka daya to mu ce wanda ya zo da kamar loka ɗaya shi ya kawo gida duka wanda suka soki sayyidina Abubakar fa'idan da nake so mu gane kenan bisan mutane sune kuma dai mutanen da da yazo an cika zai wuce yace da Allah a matsa ya dan mika aka ce kai ina zaka yace ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aka gudunmuwa ba suka ce yace to zan kai suka sun faga abin da ke hannun shi amma suka ce me zaka kai yace gashi sai suka tuntsire da dariya da larabci suka ce da shi inna allaha laghaniyun an hada me Allah zai da wannan Allah ya fi karfin kai ana kawo gida gaba ɗaya kai kana zuwa mutane da wani dabino to shi yasa zaka yaki alkhairi kai ka nufaci Allah so da su mutane irza'un nasi ghayatul la tudrak in dai kana jiran sai kowa ya yarda da kai a mutane to ba wanda ya taba samun wannan matsayin a duniya hatta Allah sai da mutane suka zage shi suka ce yana da ɗa suka ce yana da kaza suka ce yana da zaka annabi sallallahu alaihi wasallam karara sai da suka zage shi suka ce ya ayyu halladi nuzila alaihi dhikru innaka majnun kaga wannan magana ta kazanta to wannan da ya kawo yana zuwa ce ko bari in kai masa in ya ce ba haka ba na koma da shi ayan da ta sauka a cikin suratul layl ta wanke sayyidina abubakar a suratul tauba kuma sai Allah ya saukar da wannan ayan alladhina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqati والذين لا يجدون إلا جهدهم Allah ya yaba ma kokarin shi Allah ya ce la yajiduna illa juhda abinda na bashi kenan yasa kuka ga abin da ya kawo kenan bi ma'ana Allah na nufin da na baki kamar Abubakar da haka shi ma zai kawo to sai alaman Allah ya amsa mishi to anan shine abin da nake so mu gane abin da ke nufi da ya tasabaqil mutasabiqun ashe kowa yana kokari ne ya ga da me zai je aljanna shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an karka raina aikin alkhairi aikin kirki shai, ko mun kankantansa walau an ta haka biyo jikin talik ko da ko ka ga ɗan uwanka musulmi kai masa murmushi yace karka raina dan kana iya shiga aljanna sanadiyan wani Allah kai mana gamdakatar malai ce wai tanafasul mutanafisun masu tsere suke tsere a cikin ayyukan alkhairi min man yarjuna rahmatallah wanda ko suke wannan tsere daga cikin wanda suke fatan samun rahman Allah subhanahu wataala walfauza bi azimi sawat kuma waɗanda suke fatan rabauta alfauzi ne su rabauta bi azimi sawat da sakamako mai girma wa jamilil ma'ab da kuma makoma mai kyau al-ma'ab bi ma'ana anan al-masir al-ma'ab al-masir shine wanda suke so su samu kyakkyawan makoma ran alkiyama to a duniya zaka same su abinda yafi musu komai muhimmanci shine aiki na kwarai hatimul afam yana daga cikin magabata yana da malami shaqiqil balhi ya yi karatu a wurinsa tsawon shekaru takwas wata rana malamin ya ga girma ya zo mishi akwai bukatan ya yaya ɗalibin don ya je gaba ya haɗu da wasu manyan ɗalibai ya ce zo ka je karatu amma ina so in san me ka koya a tare da ni a rayuwanka sai ce samani masail na koyi abubuwa ne guda takwas ya ce la ilaha illallah duk tsawon shekarun da muka yi da kai abu takwas lissafo su na ji kaga ana gwada fahimtar ɗalibi don da kuskure a gyara mishi to daga cikin darussan ya ce ra'aitun eh, menene nazartu ilan nasi na tsaya na yi tunani game da rayuwar mutane yadda mutane ke rayuwa a duniya fa'ida kulla shaksin lahu mahbub sai daga duk wani mutum a duniya akwai wanda yake so kuma soyayyarsa na masa tasiri yace walakin sai dai wannan wanda mutum ke so ɗin idza wasala ila al yau ana cewa ya riski kasan kabari faraqahu mahbubuhu sai wannan mai son shi ya kyale shi bai kwanciya tare da shi a kabari yace faj'altu mahbubi hasanati sai na sa ni duk duniya ba abinda na fi so kaman kyawawan ayyuka na yakuna ma'iyatul qabr saboda su kam na san za su kasance tare da ni a kabari ba za mu rabu ba to shi a anan malam ya kawo wannan ke cewa duk wanda ke son kyakkyawan makoma dole ya aiki na gari Allah ka azurta mu da shi wala yakunu al'amalu salihan illa bi ikhlasi lil illa bi ikhlasi lil ma'bud magana ki wannan shine karshen ma abu wala yakunu al'amalu salihan yan uwa aiki ba zai taba zama nagartaccen aiki wanda Allah yake so yadda da shi ba illa bi ikhlas sai mutum yayi aikin shi don Allah yabon mai yabo kar ya saka ƙara sama kanka ya fashe baka isa ba isanka shine a baka littafin ka da hannun dama ka jika a gidan aljanna ana ce da kai inna hada kana lakum jaza'an wa kana sa'ikum mashkura inda dai baka ji wannan ba to baka gama aiki ba dan uwana kai domin Allah kuma wannan tsantsanta aikin ko ana sukanka ko ana ka ya zama abu ɗaya ne kai dai fatan ka yardan Allah lil ma'bud kai shi ga Allah jalla jalla fi ulahu wanda yake ya girmama kuma ya daukaka kun ji bangare na farko aiki na kwarai fuka-fukai biyu yake da su idan kun sa haka harbi tsuntsuwa sai fike ɗaya ba zai iya tashi ba ko da ɗayan ko lafiyan salau to amma idan akwai fuka-fukai guda biyu zai shawagi yadda ransa ya so to na farko da mumini ke tashi ya samu matsayi wurin Allah ɗan uwana shine ikhlas wa mutaba'atin rasul sallallahu alaihi wa sallam da kuma tsantsanta biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bari fitar muku da wata fa'ida ai dukkan mu nan mun yadda la ilaha illallah ko babu abin bauta bisa cancanta face Allah mun yarda shi kadai ake bauta ma sannan kuma Muhammadun Rasulullah haka abin yake zuwa a gwami sallallahu alaihi wasallam menene ma'anan Muhammadun Rasulullah yanda ka ta Allah da bauta karka kuskura ka hada biyayyan wani da na annabin Allah yanda ka yadda Allah kadai zaka bauta ma to haka ake so ka yarda biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma ba ta da sa'a in kaga an bu wani biyayyan shi zaka kai ga biyayyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ko aka samu cin karo to waɗancan su rike nasu ta annabin ita ce taka dan Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtaju man yuti'ir rasula faqad ata Allah to shine sai ma ne ce mutabati lir rasul da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama fal ikhlasu domin yin aikin ka domin Allah asasul amali salih wannan shine foundation Shi ne tushe na aiki na kwarai ka san foundation in bai da karfi duk ginin da aka yi zai rushe <laughs> haka ne ko amma idan yana da karfi ko hawa nawa ka ɗora mai zai ɗauka? to ikhlasi shine abin da aka same shi ya zauna a zuciya Shi ne tushe na dukkan wani aiki allazi alaihi yubna wanda akan sa ake gina duk wani aiki ya yi. na kawo dalilai guda biyu a baya ta farko ta suratul ghashiya ko ta biyu wancan wa qadimna ila ma amilu min amali fa innal a'mal domin su ayyuka da kuke gani lauta tanawwa'at inda ace za su nau'anta ce kai ne azumin nafila kai ne sadaka kai ne zumunci kai ne sulhu kai ne karatun ƙur'ani, kai ne azkaru sabahi wal masa kaga tanawwa'at ka samu nau'in ibadu masu yawa wa kasurat kuma ayyukan kirki ko da sun yi yawa wa ta'addadat sun taru lam takum ala al-ikhlas amma a wayi gari ba su tsayu akan yi domin Allah ba to irin wannan aiki lanyan tafi ubi al’amil wanda ya aikin ba zai taɓa amfana da su ba wa haka hakanan law annahu akhlasa inda ce a samu ya yi aiki don Allah kaga an samu abin da ake so ولم يتبع اعماله رسول الله صلى الله amma ya zamana da ayyukan nan nasa bai yi biyayya ga manzon Allah sallallahu ba lam yantafi biha shi ma ba zai taba amfana sa malai ibn Allah ya ji da rahama yayi wata magana takaitacciya mai fa'ida wanda ya kamata duk musulmi mu'mini kullum kafin yayi wani aiki wannan maganar yana gaban goshin shi yana kallonta kafin yayi aiki Ya ce ranar alkiyama in ka samu amsa na tambayoyi guda biyu kai dan aljannan in dai kana da amsa menene tambayoyin ce lima dan wa kai aikin kaifa waye gwaninka a wurin wa ka koyi aikin in aikin ka ya zama dan Allah gwaninka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to wannan kan ka tsallake komai kuma haka ake wannan abin da zan yi don Allah zan yi shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ai wannan abun kana samun wannan shi kenan in duk duniya sai maka ba haka ne ba ka ganin ka za? a'a wa in tuti aksara man fil ardi dilluka an sabilillah in dai da shaci faɗi ne kowa ma yana da baki amma da nassi na shari'a Allah ya riga ya tsara abin da za a yi thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha mun mun tsara yadda za a yi mana addini inji Allah ta'ala dan haka naka kawai ka bi tsarin mu ba mu bukatan wani abin da ba mu muka saka ba to shine malam ke farin fito mana da shi anan yace fala ya lil intifa'u bil a'mal baya yiwa ya kasance mutum ya amfana da kowane irin aiki illa idza ukhlisat lillahi har sai idan ya zanto aikin nan an samu tsarkin zuciya an yi shi domin Allah azza wa jalla wattubi a fiha kuma a cikin aikin aka samu biyayya ga rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala yace ba fani na faɗa ba qala Allah ta'ala kaga magana ta kai ƙarshe Allah mai girma da ɗaukaka ya ce liyabluwakum Allah ya nufin ne dan ya jarabe ku ayyukum ahsanu amala wane ne zai fi kyautata aiki a cikin ku to amma mu koma baya kaɗan saboda ayan mu fahimce ta da kyau aifar suratul mulk ne tabaraka alladhi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir tabaraka alkhairi masu yawa ta tabbata ga Allah wanda shine yake da mulkin komai kuma yana da iko akan komai sai ce alladhi khalaqal mauta Allah ta'ala shine wanda ya halicci mutuwa wal hayata ya halicci rayuwa kana kallo lukun taso tare aka dauke shi akan kafada aka wuce da shi kai aka barka ba dan karfin ka bane haka ne wani ya fika ilimi ya fika dukiya amma aka ce ta kai wani yana isowa duniya kuka kawai yayi ana murnan kila mace ce aka fito kuma da shi a nada ce ai ya gama shi har ya zo har ya tafi a ƙasa da 'yan mintoci to wannan duk Allah ya ne sai ce liyabluwakum dan ya jarabe ku ka ko san aka jaraba dole akwai maganan ci ko faduwa in dai za a jaraba to akwai daya ayyukum wane ne daga cikin ku ahsanu amala ayyukan su za su fi kyau wala yakunu al'amalu bi hadha aiki ko bai taɓa kasancewa da irin wannan siffantawa da Allah yi ba illa ila qama al-ikhlas ma'ana siffantawa na kyawun aiki ahsanu amala aiki ba zai zamto mafi kyawu yanda Allah ya siffanta ba illa ila qama ala al-ikhlas sai idan an yi aikin domin Allah wal mutaba'a kuma an yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam biyayya a ciki qala al-fudail bin iyad kaga asalin ilimi kenan za a yi maka abba a ce Allah ya ce a hada ka da Annabi sallam, a hada ka da daliban da suka yi aiki da ayan kuma Allah ya ce yarda da su kaga kai naka an gama share ma hanya sai dai kokari da addu'a kuma al-fudail bin iyad Allah ya masa rahama ya ce fi ma'anar aya a lokacin da ya zo bayanin wannan aya na cewa Allah ya halicci mutuwa da rayuwa ne don ya jaraba mai gawa ne ne zai fi kyautata aiki sai ce ai abin da yake nufi da mafi kyautata aiki akhlasahu wa aswabahu wane ne aikin shi yafi tsarki kuma wane ne aikin shi yafi dacewa kila sai waɗanda suke wurin suka ce da shi ya aba ali haka ake ce masa ya aba aliyu bi ma'ana ya alfudal bin iyab wa ma akhlasahu kun tuna wannan karatun a wani littafi ba ku maraja zan fara cin taron kuke a wani littafi <laughs> muje ƙarshe kila ku tuna ko sai na sa kyauta cin ka kai ko kai imani da gaskiya to wallahi haka ne Allah ya ma albarka wa ma akhlasahu wani aiki ne mafi tsarki kunin maraja yana da muhimmanci wa aswabahu kuma wani aiki ne mafi dacewa qala sai yace innal amala ai lallai aiki idan kana khalisan idan ya kasance an yi shi don Allah walam yakun sawaban amma ba a dace a cikin aikin ba lam yuqbal Allah ba zai taba karba ba wa idan kana sawaban haka nan in aiki ya zanto daidai yanda Allah ya ce ayi walam yakun khalisan amma مثلا mutum bai don Allah ba ba a ciki lam yuqbal Allah ba zai karba ba hatta yakunu khalisan sawaba ba? sai ya kasance akwai tsarki a cikin sa kuma akwai dacewa to shine sai bayanin karara dan a gane yace wal khalisu abinda nake nufi da tsarki da ikhlasin nan ma kana lillahi duk aikin da aka yi kasance don Allah aka yi shi kun fahimta khalisan wanda aka yi don Allah wasawabu wanda ku aka dace a ciki ma kana ala sunna shine wanda ya dace a bisa koyarwa da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito fili jama'a muna tare to Allah ya datar da mu malai ce wal a'malu salihah allati yuhibbuha Allahu jalla wa ala wa amara biha kaseeran ayyuka na kwarai kuwa allati waɗanda yuhibbu Allah Allah yake son su wa amara biha kuma ya umarni da aikata su kasiratun suna da yawa kuma daga cikin dalilin da yasa suka yawan saboda shi wanda ce a yana da rahaman da zai ba kowa kuma ta wadace shi in ka kasa a wani abun akwai wani abun da zaka ga daidai da kai abun da wani zai iyawa wani yanzu in ka ce mai gobe alhamis ba yau laraba ba gobe alhamis za azumi to wallahi kila bai iya fita sai sha biyu rana kun banci magana ga ofis can ana jiran shi ya sainin ga can kaza mai ya faru ogana azumi ko ya zo ya ce yau uku da rabi zan tashi na ga labaita. kun banci magana shi ko wani zai maka dore kuma sai takwas ɗin dare ma zai samu dumame na kan hanya ya ɗora kuma normal to kaga wannan sauƙaƙe mai azumi wancan shi kuma kila da za a yi ma azumi farashi yana da dukiyar da zai biya to kaga shine abin nufi kasiran suna da yawa in wani abin ya subuce maka sai ka ɗauki wanda bai sabuce ba sai ka rike shi da damar da Allah ya baka dama shine ni'imar mala ce, lakin sai dai hanzari ba gudu ba ya ati fi darajatil ula zai zo a mataki na farko ayyukan da suke first class wa fi sadril aulawiyat kuma abin da zai zo a farko wurin muhimmanci al aulawiyat shine priority abin da yafi kowanne na farkon abin da yafi kowanne daraja fi hadal bab a wannan babi na ayyukan kwarai da aka ce ni ba abin da ya fi daraja ba abin da ake sa shi a farko kamar fara'idul islam waɗannan abubuwa guda biyar da musulunci ya farlanta mana wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ce eh, menene bunyal islam ala khamsin kun tuna ko an gina musulunci akan abubuwa biyar wa wajibatud din da kuma sauran abubuwa na wajibai na addini da suka biyo baya ko da ba su a cikin biyar ɗin can wa hadha janibun ya ce wannan wani wani bangare ne fa labudda budda min tanbih lahu wanda ba makawa sai an yi fadakarwa an nusar da mutane mun fahimci wani abu mai kyau fi hadal fi fi salih a wannan babi na abin da ya shafi ayyuka na kwarai yana da kyau mu fadaka da wani abu wanda zai fade shi a nan gaba mu ji menene shi kuma yana da kyau mu kula a cikin wannan al'amari na aiki na kwarai wal inayatu bihi kuma ya zama tilas mu faɗakar da wani abu wanda a nan gaba shi za mu faɗa in kun ji shi ana son al'inaya tu bihi ka kiyaye wannan abin kar ya zamto kana sakaci da shi Ja a fil hadisi al kudusi to ga abin da ake so mu sani din nan ya zo a cikin hadisi al kudusi hadisi al-kudusi shine wanda annabi sallallahu alaihi wa zai ce Allah ya ce kaga za mu karanta hadisi mu ce Abu Hurairah radiyallahu anhu ya ce manzon Allah ya ce to shi wannan hadisin bambancin shi da Qur'ani shine ba a karanta shi ta'abudan kamar yadda ake karanta qur'ani a samu lada goma da harafi lada goma ko a karanta shi ai sallah da shi kamar yadda ake karanta alqur'ani amma ka gane shi ɗin husainin qur'ani to ya zo a cikin hadisul qudsi anna allah subhanahu ya yaqul allah maɗaukacin sarki wanda sarki ya tabbata a gare shi yana cewa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraftuhu alayhi allahu akbar ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in bawana bai taba kusanta na da wani abu ba bi shay'in anan komin girman shi komin kankantar sa shine ma'anan bi shay ku gane bawa bai taba kusantan Allah da wani abu ba kuga kuma ana yace abdi kaga inda Allah ya izafan mutum gare shi bawa na kai yanzu Allah zai ce kai nashi ne sanar alkiyama ka kunyata a'a yana magana da wanda suka shirya ya ba su aljanna yace ba bawa na ba zai taba kusanta na da wani abu ba A ahabba ilayya abinda ya fi soyuwa a gare ni ba wani abu da bawa na zai kusance ni da shi daga cikin abubuwan da na fi so wanda babu kaman shi min mabtaraftuhu alaihi fiye da ya kusance ni da abinda na ce wannan farilla ne kuma in ga yi wasa da shi ba Allah ya ce wannan wajibi ne sannan a gaba wasa da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya ce Allah ba abinda ya fi so fiye da ya gabawa ya kusance shi da irin wannan mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abin da bawa na zai kusance ni da shi in ji Allah ta'ala wanda ya fi soyuwa a gare ni kamar ya kusance ni da ayyukan da na tsora mishi na wajibai sai mala ya ce to tun da ko haka ne to anan kaga ya kamata mu faɗi lamba hadisin ga ya a ƙasa ku duba saboda kawai ne ya ce magana bata inganta ba wannan hadisin a karjakul bukhari imam al-bukhari ya fitar da hadisin hadisi na 6502 hadisin kuma wanda ya ruwaito su shine abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi zai kyau ku je ku sake duba ne imani sai kun ga wata fa'idan a wurin wanda ba ku gani a nan ba fa fara'idul islam dan haka nan farillan ibadu na musulunci da aka dora mana wa wajibatu din da wajibai na addini ta'ati fil muqaddima wadannan su suke zuwa a sahun gaba shine ma'anar muqaddima ba haka ake cewa eh, ko littafi ne ba ce introduction ko shine muqaddima da larabci din muqaddima da Hausa ce gabatarwa menene gabatarwa abinda ke farko kuma aka zo dama ko littafi ne kake so Ba ka da lokaci kana so ka gane mai littafin ya kunsa farko ka karanta mukaddiman shi duk kiyoyanka ka kwari ka karanta mukaddiman sannan ka je ta blog content ka karanta ko wannan ka yi akalla ka samu ilimi mai zurfi a littafi saboda dirin da ka tashi research ka san me wane ce, kuma ka san abin da ke littafinsa, sai ka je ka ɗauko sai ka bi to haka nan musulunci tun da aka kawo dannan a farko ya nuna maka ya tattaro duk wani abin da ake so ka gane don ka tsira to shine ce wajibai sune suke zuwa a sahun gaba fa idza qila inda mai tambaya zai tambaya ya ce ayyul a'mali afdalu wasu ayyuka ne suka fi falala wa ayyuha ahabbu kuma wasu ayyuka ne aka fi so mutum ya kiyaye ko da ko dirrin zamto yana tare da su yuqalu sai aba mai wannan tambaya amsa da shi a ce da shi al fara'idu su ne ayyukan da suke na wajibai duk abin da Allah ya ce wajibi ne to shi Allah ya fi so <laughs> ina ba ta fahimci wannan yanzu ku dauki wata kuskure guda ɗaya da da yawan mutane suna yi mutum zai zo ya makara bai samu rakatul fajiri ba na asubahi an tsayi da sallah halliman yana ghairi al-maghdubi alaihim wala dallin shi kuma yayi kabbara wa yana so yayi rakatul fajiri sai ta so ya bi <laughs> sakire shi kama ganye kenan ina fata an fahimci wannan duk da cewa mutumin da raka'at al-fajr ya zama masa ɗabi'ansa ya saba yana yi shi an masa rangwame ya ana idar da sallah subahi ya rama ta ina fata an fahimci wannan wani yana na cikin rubuce-rubucen sunna to mu tafi tunda ba mu yi ba ko to abun da ka so sune wajibai sai malai ce wa subhanallah ina nake ne wala yuqaddimu naflan filan alafardin, kun gama maganan ta fito wala yuqaddimu kada muke kuskure gabatar da naflan aikin nafila alafardin a akan da yake wajibi dukkansu ana son ko kai wajibin ka hada da nafila saboda annabu sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana hadisi ranar alkiyama cewa akwai waɗanda wajibansu za su samu matsala Allah ta'ala sai ce a duba ayyukansu na nafila suna da irin wannan aikin in sallah ce suna da nafilfili in zakka ne suna da sadaka in hajji ne suna da umara kun gaji waɗannan <laughs> wajibi da nafila ne to sai Allah ce a cika daga nan sai ce a duba annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai Allah ce a duba dukkan sauran ayyuka duk wanda na ce wajibi in yana da nafila kuma wajibin da matsala ku cika da nafila Allah mun gode ma da wannan rahama to ma malam yace ba a gabatar da nafila akan wajibi fa ba'dun nas wasu daga cikin sashi na mutane zaka tarar da su da ladaihi inayatun jayyida mutun yana da kulawa mai kyau mutun yana kula kula mai kyau bi ba'din nawafil da wasu bangare na nafilfilinsa min birrin kama daga nagarta ga iyayensa wani duk ne sa iyayensa bakin ciki baya kauna a duniyar nan wannan ko dan arziki ake ce masa <laughs> mun fahimci magana eh akwai ban Allah garin Zariya. da wata rana zai je Zariya ni ko mota na samu matsala sai ce min ai zai je anjima zai dawo sai ni ma insha Allah anjima yace zo mu tafi har mun kusa riga ciki ce wallahi ya mantuwa menene mantuwan ya manta bai sayo ma mahaifiyar shi siga ba yace to mu sai a Zariya mu ne ce a'a ta ce daga Kaduna take son sigan nan <laughs> haka muka juyo sai da muka je har Central Market inda yake siyayya ya siya siga yace mun kuma fa kaga kuɗi nan duk yawan kuɗin nan in na bata har yanzu dai ban kawo siga ba to ban zo daga kaduna ba na ce mai to shekaru kuma tana shan siga ce ko ɗaya bata sha to me take da shi ita dai da safa yara ta shigo ce ba ina kwana ta ce ku kawo kokonku a sa <laughs> ita shi kenan <laughs> ita ta samu abin nan sunansa malam umar ma'aikaci ne babba a nan federal secretariat mun tashi daga fedar sakatariya sai da muka koma central market kaga dai a kawo take aka sai sigar nan sannan aka tafi zaria yace sannan hankalin shi ya kwanta to wallahi wannan kakka tambayi shi kuma irin karshen da Allah zai masa mai kyau tunda kaga iyaye ba fa musulmai ba Allah ya ce ka kyautata musu wasaina al-insana biwalidayhi husna wasaina al-insana biwalidayhi ihsana Allah bai ce kai baran-baran da su ba har sai an kai matakin da sun ce ka bauta ma sa wa in jahadaka ala an tushrika ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma kar yi musu biyayya duk da aka bai ce ka ce mutuncin su ba ya ƙara maimaitawa yace wa huma fi ma'arufa a nan duniyan nan ka zauna da su da kyautatawa da alkhairi kar ka kuskura in ji wata rana kai fushi balle ka gaya musu magana mara daɗi wala ta kullahuma ofen wala tanharhuma to min birrin kama daga nagarta na biyayya ga iyaye aw ko sadar da zumunci ga danginka sadar da zumunci kuma ka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai Sadarwar shi ne wanda aka yanke shi kuma ya bi <laughs> kun fahimci magana wanda aka yanke mai amma shi ya bi ya je ya tuntuba ko bai je da kafa ba zai kira yasuwa ne ran da ya samu hali zai leka wani ma za ka je gidan kana bari za a zage ka karka je na zuwa ka je Allah ne ce ka je ka sauke na ka su ya rage nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya ce da shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina cikin damuwa ‘yan uwana ni in sadar musu da zumunci amma su ba sa sadar mu abin na bakanta min rai Allah sallallahu alaihi Wasu ya ce in dai yanda ka faɗa gaske ne haka ne to za ka zama kaman hayaki a cikinsu fikihun shi ne kun taɓa ganin hayaki a ƙasa har iska za ka ganin ta ƙasa ta ɗibi ƙura tana tafiya amma kai ka taɓa ganin hayaƙi ya zauna a ƙasa ba ka gani kullum ɗaukaka ka Allah zai rinƙai kullum kai yana daga cikin rahaman sadar da zumunci kai za ka iya wahala hutun sai zuwa kan 'ya'yanka a cikin dangi tambayi tarihi zai gaya maka tambayi tarihi yana nan cike da waɗannan labarurrukan da yawa zai karantar da kai su au sadaqatin ko sadaka sadaka wancan tsohuwar da ke cewa ku rinka ungo <laughs> kun tuna ko ku rinka ungo bi ma'ana kan ku daina bayarwa ku ta badawa ta ce domin unguwa ita ta buɗe ƙofan aljanna ni dai ban wannan hadisin ba amma na yadda <laughs> wai ku rinka unguwa ku rinka badawa saboda bayarwa ita ta buɗe ƙofa aljanna to mun yadda tunda Allah zai bada aljanna mun yadda unguwa ta buɗe kam aw husni mu'amalatin ko mutum ya zamto mai kyakkyawan mu'amala yan uwa aw ghairi zalika ko ma wani abin da bamu ambata ba anan min al'amal na daga ayyuka da ake so musulmi yayi yace zaka ga wani fa yana da kula da waɗannan akwai kula da iyaye akwai sada zumunci akwai sadaka akwai mu'amala mai kyau sai dai kayya lakinnahu tajiduhu sai ka tarar da shi kuma a gefe guda mutayyi'an li fara'idin azima yana to sun eh, eh, ibadu na farilla masu girma bal tajiduhu mudayyi'an li azami faridatihi kai zaka iya ganin shi ma yana tozarta mafi girman farillan da Allah ya daura mishi ba da tauhid bayan kalmar shahada ala ku saurara ba wata ibada nake nufi ba face wahiyar sala ita ce sallah wassalatu amaduddin ita sallah ko ita ce ginshiki addini ita ce fida in ba ta komai fadi zai annab sallallahu alaihi wasallam cewa ai awwalu ma yuhasabu bihi an-nas yawm al-qiyamati as abu na farko da a ce mutum sauke kayanka a duba ita ce sallah ranar al qiyam yace in te kyau duk abinda ke biyo baya mai sauki ne dan adam zai wuce kuma qur'ani ya gaskata wannan inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana haɗe daga albasha da munanan ayyuka in dai ta tsayu to ba za a samu abin da zai iya rinjayanta ba sai ta rinjaye wannan abun ran alkiyama Allah ka ba mu malaka kama tabbata zalika an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kamar da haka ya tabbata daga manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi kala ya ce man hafaza alaiha duk wanda ya kiyaye sallah ina ma'anar hafaza yayi kan lokaci yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar shine kiyayewa da an samu wannan an kiyaye ta in an rasa wannan to an samu matsala kanat lahu nuran sallan nan za ta kasance haske a gare shi ya Allah ka samu a cikin su wa burhanan da kuma shaida menene ma'anan burhanan shaida na gaskiyan imanin mai sallah kun tuna hadisin wa sadaqatu burhanin ko sai sadaka ita ma shaida ce shaidan cewa wanda yake mai imani kuma za ku gane haka yanzu akwai wanda ya taba ganin Allah ne amma muna masa sujada ya tabbata mun yarda da shi shine ma'anar burhan gaskiyan imanin me shi wa najatan yawmal qiyama sannan kuma sallan nan tsira ne ranar alkiyama daga azaban wuta annabi sallallahu alaihi wa sallam wa man lam yuhafiz alaiha duk ko wanda bai kiyaye sallan nan ba lam yakul lahu nurun ba zai samu haske ba ran alkiyama kun san za a ga haske akan sirati ko yawma taral mu'minina wal mu'minati nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'ayman bushrakum wannan hasken na tsallaka siradi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kashe fitilar hasken ba zai gani ba wala burhanun kuma bai da wani shaida da zai nuna imanin imaninsa wala najatun kuma ba zai tsira ba Allah ka tsare mu wa kana yawmal qiyama dan Allah ku ji karshen hadisin kuma wannan mutum zai kasance ranar alkiyama ma'a ƙaruna tare da ƙaruna malamai suka ce idan dukiya ne ta ruɗe shi bai ma Allah da'a ba wa fir'aun zai zama tare da fir'auna idan giyan mulki ya ɗauke shi bai bi Allah ba wa hamana kuma zai kasance tare da hamana ya zanto mataimakin mabarnaci kuma shi ma ya bi barnan saboda hamana mataimakin fir'auna ne wa ubayi bin khalaf da ubayi ɗan khalaf wannan shi kuma wanda kasuwanci ya hana shi tsaye da addini haka duk magabata suka fasa wannan hadisin in ka je ka duba sharhin hadisin daban-daban zaka ga yazo da wannan bayanan da na faɗa muku a dunkule malai ce fa fi babil amali salih dan haka 'yan uwa a babin maganan ayyuka na kwarai fa tuqaddimul fara'id ku kiyaye ana fara gabatar da abin da yake farilla ne a addini wa man shaghalahu fardun an naflin duk mutumin da aka samu wani aikin farilla ya dauke shi bai samu yayi aikin na ibada ta nafila ba fa huwa wannan Allah ya karbi uzurinsa saboda ka zo da abin da shi aka sa saka baka je yin abin da shine na biyu ba primary assignment ka kayi amma man shagalahu nafnun amma kun ga mutumin da ya dinga yin nafila ya shagala an fardin ya kyale farillai fa huwa maghrur wannan shine wanda ya rudi shi ya saki mai cin ya kama maraci kaifa yushtagalu bin nawafil ta ina mutum zai je ya shagaltu da Fili, anil fara'id gabarin farillai yanzu fa misali bari ni misali da abin da ɗan Najeriya fi ganewa kudi ne za a zo a ce maka ka tsinci guda goma da sauri sai na kaji naira biyar biyar sai na kaji dala ɗari ɗari <laughs> wani dadan kake ga zai ɗauka na kuli hubbil khairi na shadid ko shakka babu wancan zai ɗauka yanzu da yara ne ma an kasa sweet a nan da dubu ɗaya sai su karɓi sweet amma yanzu ka gwada ka gani su ma sun gane dubu zamani zamani ya gurɓace Allah ka shirye mu to wannan shine magurur kaifa yastaghalu bin nawafil anil fara'id walau anna shakhsan kuji inda ake za a samu wani mutum sahira sahira eh, ya hana idan bacci shine sahira man talaba al'ula layali suka ce wai duk mai neman daukaka sai ya hana idan shi bacci da dare malam bahaushe ya ce yaro ta hankalin dare a abu ba suna muke nema ba ran Allah <laughs> za mu nema da shi a bar ba bahaushe karshen maganar shi ba ma tare da shi mu anan to na ka muku ne didan ku gane kalmar inda a ce za a samu mutum sahira ya hana idan sa bacci lailahu gaba daransa gaba ɗayan daren nan ƙira'atan lil ya ƙarar da shi ne don karatun alƙur'ani summa ya tarattabu ala zalika sakamakon wannan daren da yi ta karatu a ciki sai ya tattaru aka same shi ya kasance idan a salli salatul fajiri ya tozo ta su ba da ya kwanta sai da lokaci ya kure fa huwa asimun wannan sunan shi mai laifi fi hada sahar a cikin wannan rashin baccin laifi ne abin da li'anna fihi ida'atan lil saboda a ciki an samu tozarta abin da yake na wajibi fa kaifa biman yasharu to ya kuma kuke tsammanin abin da ya zama ga mutumin da ya hana idan shi bacci alama asin a cikin sabon Allah wa asamin da laifuffuka wa umurin yana ta aikata wasu al'amura tuskitullaha tabaraka wa ta'ala irin ayyukan da ke fusata Allah wanda yake alkhairansa da ɗaukakansa sun yawaita sun Yusufi yusbi bi naumin sannan kuma daga baya ya biyo baya da wani irin nauyi wa idan a Wai wa ida'atin li salati al-fajr hayyato za ta sallan asubahi aina maqamul a'mali salihah a irin wannan aiki in mutum ya ina matsayin ayyuka na kwarai a zuciyarsa wal ina ya tubiha ina ya tsayu da ayyuka na kwarai ai bai yi abin da shi aka so ba kun fahimci wannan karatun sai malai tattara hankalin muri ya ce fa'idar, to kenan in dai kun gane karatun da muka yi a baya al'amalu saliha ayyuka na kwarai tatafadalu suna da fifiko wasu sun fi wasu kun gane magana duk abin da za ka yi sai ka duba yadda za ka yi shi ko da ɗa'an ne in muku misali ɗaya ciyarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la illa mu'mina wala yakul ta'amaka illa taqi yi abota da kowa sai mu'mini in dai kana so ka tsira kar wani ya ci abincinka sai mai tsoron Allah to wanka da ce ka nemi wanda misali yau gobe alhamis ka san wane yana yawan azumin nafila in aka sai da dino zai daidai da ka ba wanda bai azumi ba da wanda ya azumi <laughs> ba zai zama ɗaya ba saboda duk wanda ya ce da mai azumi yana da ladan shi to wannan tafadul din kenan fifiko zai yi wa da aiki iri ɗaya amma na wani ya na wani saboda yanda aka yi aikin kuma ya kamata mu yi digiri na tunani a wurin wannan fahimtar digiri guda na tunani ka tsara shi a kwakwalwarka ta yadda za ka fahimci ya zan yi ayyuka na su very effective yadda in na yi su za su cimma abin da nake so sosai haka haka sabai suka dinga yi muku misali guda ɗaya masallacin da aka fara siya filin da wannan raƙuman annabi sallallahu alaihi wasallam taguwarsa ta kwanta a madina filin abu ayyub al-ansari ne filinsa ne tana kwanciya annabi sallallahu alaihi wasallam ce nan za a yi masallacin ba faɗi ya yi cewa nan za a yi ba ko sai sai na abubakar shi kuma sai ce waye mai filin ina so ku gane kwakwalwan yadda take tafiya aka ce abu ayyub ne ya jaɗe ya ce ko nawa ne ba ta yi nawa ne yi ma'ana kar wani ya riga ni abu ayyub ya ce walla ba ciniki dama shi bai ta yi sai na abubakar yana faɗa kawai sai na abubakar ya ce ma nan suwa sallar a yi masallacin nan a nan na bada to mutum da yanzu suke sujada a wannan masallaci <laughs> to haka ake so wannan shi ne rayayyen tunani rayayyen tunani duk inda ka kana da wayo a duniya ka sa shi a addini shi ma ya zama fiffiken ka biyu kai nan kai can shi shikenan sai Allah ya taimake ka mu je mu tsaya na saura minti bakwai mala yace wa yati fi muqaddim wannan eh, fa'idan kenan mun fahimci karatun alamalu salih ayyuka na kwarai ta tafadal suna da fifiko wasu sun fi wasu wa yati fi muqaddimiha sannan yana zuwa a sahun farko waɗanda suka fi kowanne fifiko fara'idul islam sune waɗannan Buniyar islam ala khamsin hadisa abin da aka dora mana na farillan musulunci thumma min ba'dihi al fara'id daga nan daga bayansa sai sauran farillai su biyo in kila inda za a tambaye ka ko a ce ayyul amali afdal wani aiki yafi falala yuqalu sai ka bada amsa sai a ba da amsa a ce kama da kar shekul islam kama yadda malam ibn taimiyya Allah ji kansa da rahama ya faɗa wa ghairuhu da ma wani daga cikin malamai min da wasu ma da wasu wanda ba shi ba min ahlil ilmi daga cikin malamai cewa suka yi laisa fi dalika jawaban mufassalin idan ka ce wani aiki ya fi fifiko a duk cikin ayyuka sai ya ce ba mu da wani fassara fayyatacce da za mu ce maka kaza da kaza da kaza da kaza illa sai dai kawai za mu iya gaya ma wanda ya fi fifiko ne bi hasbi halin, insan da gwargwadon yanayin da mutum yake ciki kuma wannan ita ce sunna wani ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ayyul a'mali afdal wani aiki ya fi falala da daraja Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kalli shi gan shi kosashe kamana yace aljihadu fi sabilillah <laughs> yace jihadi fi sabilillah dauki takobi ka kare musulunci tunda ana tsoron barazana lokacin wani kuma ya ce ya a yi a'mali afdal wani ake bibibi ko ya kalle shi ga gashi ga kamar shi ce as-salatu fi waqtiha ka kiyaye sallah <laughs> to kaga shine halil insan din ko di kulli makanin maqal wa li kulli maqalin makan a kowane wuri in fatawa musamman fatawa akwai fatawar da zaka ba wannan ba ita zaka ba wancan ba saboda dalili na iya canza na wannan ya zamto an samu kuskure ko zalunci wancan kuma aka yi mishi irinta shine an taimake shi sai malam bin taimiya ce za a duba wani ne gwargwatan halin da mutum ke ciki wa maqamihi da matsayinsa kuma ko Allah ta'ala yana duba wannan ku duba kalmar shahada inda ake kalmar shahada kamar azumi ake yin ta akwai da ba za su iya yin ta saboda akwai da ba zai taba yin sahur ba yana da rashin lafiyar da ba zai iya azumi ba da ce kalmar shahada da dukiya ake yin ta wasu har su koma ga Allah ba za su same ta ba sai ya ɗauki aikin hajji ya kai shi can ƙarshe shi ma da ya sa a ƙarshe sai ce limani ba a ilaihi sabila ga wanda ya samu iko wanda ya rasa na ya fi mishi <laughs> duk ibadar da tafi muhimmanci a rayuwarmu za ku ga ita tafi kowanne sauki wanda yana daga cikin rahamar Allah shi ya sa ibadun zuci suka fi lada fiye da ibadun gabbai saboda na zuci kowa zai iya amma na gabbai ba kowa ne zai iya ba mu je mu gangara ku yi haƙuri wal Ladi ladhi huwa fihi sannan za a duba halin da mutum yake ciki yanayin da yake ciki ba za ka dauko wanda inda ake zaman lafiya kai mai hukunci da inda ba zaman lafiya ba sai ka sa a kashe mutane sai ka sa mutane su shiga matsala alhalin musulunci musu rangwame lakin yace sai dai hanzari ba gudu ba yumkinu an yuqalu ƙaunar jami'an sai dai za a iya in an samu dama a ba wanda ya tambayin nan da ya ce wani aiki ne fi falala za a iya bashi wata amsa jami'an wanda ta tattara komai da komai fi hazal bab a wannan babi wa huwa amsan kuwa ita ce annal afdal aikin da ya fi kowanne falala fi kulli waqtin a kowane lokaci al-aufaq al-aufaq sunna shine aikin da yafi dacewa da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ka duba kaga sauki ne anan anan sallallahu alaihi to kai sauki haƙuri ne ya anan to ka yi haƙuri bada wai to ka bada hana wai to ka hana tsaya wai ka tsaya ka tafi ne ka tafi ne wanda ya fi dacewa da shirya annabi sallallahu alaihi wasallam ina ga ya fito fili fi dalika alwaqta irin wannan yanayin da muke samu kanshi wa hadhihi qa'idatun samina wannan ko shakka babu wata ka'ida ce mai tsada malamai suka bamu fi fi fi a cikin babin abin tambayan wani aiki ya fi wani to sun ba mu ka'ida mai tsada da za mu samu amsa cikin sauki bainal a'mali tsakanin ayyuka aka ce wasu aiki ne ayyuka su tafi to yanzu za mu iya ganewa da wannan wa ayyuha afdal haka za mu iya amfani da wannan ka'ida mu gane wani aiki ya fi wani fifiko abinda muka faɗa zama daidai Allah ya sami tarayya alada wannan kai su da Allah ya fiye mana akwai tambaya da da aka turo a wancan makon kamar yadda muka faɗa da imam hakuri sai ɗazu mun manta mu ma sai ɗazu muka abin nan hanya mai tambayan cewa take yi kakanta tana da wani abu na sihiri ko tsafi da take yi da ta rasu sai ta bar ma diyarta wannan abin ita ma yanzu diyar ta rasu ita a matsayinta na jika sai aka bar mata wannan abin amma ba ta taɓa amfani da shi ba sai so ɗaya da wani saurayin ɗiyarta ya mata sihiri sai ta amfani da shi wurin lalata sihirin kuma ta ji mun faɗa cewa annabi sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya je wurin boka ko dan tsubbu ya ta shi kwana 40 Allah ba zai amshi sallarsa ba tace shin to wannan tana daga cikin wanda Allah ba zai amshi sallarsu ba eh a e idan kin san wannan hadisi kafin wannan lokaci kuma kika yi aiki da shi da ilimi a'a idan baki sani ba yanzu kuma kika tuban mu Allah wannan ita shine amsan tambaya idan kuka duba abin abinda tayi na farko sihirin haramun ne a cikin sihirin ma in kun karanta kitabut tauhid mun karanta shi da mata in kula kirga babubukan da malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya manta babin amma tun daga babi na 26 har zuwa 27 har zuwa 28 yana magana ne akan sihiri da nau'ukansu. a ƙarƙashi akwai maganan Qatada wanda yake ɗalibi ne na Abdullah ibn Mas'ud da maganar ibn al-qayyim da maganar shi kanshi abdullahi ibn mas'ud da magana abdullahi ibn abbas duk sun zo akan cewa haramun ne qata'an ayi amfani da sihiri wurin magance sihiri abinda aka yadda da shi shine kai amfani da sunna da ruqya da dukkan magunguna da ake na shari'a ka lalata sihiri wannan jaiz ya halarta amma amfani da sihiri baya daga ciki saboda haka ke abin da ke kanki shine ki tuban wa Allah subhanahu wataala karki sake amfani da wannan abu duk abin da zaki nema na waraka akwai shi a cikin addini musulunci ya zo da shi tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hada har zuwa wannan lokacin namu akwai abubuwan da ake amfani da su na hadisai da dama wanda ake lalata sihiri da makamantansu in kun duba littafin al'iladi wa ruqa min al wa sunna na me sunan shi wanda yake sunan muslim ta mun sunan shi al-qahtani alkahtani shi ya wancan littafin a ciki ya kawo yadda ake lalata sihiri ina ga har muhadara mun taba yi akan wannan a kurmin mashi yadda ake neman kariya kafin faruwarsa da bayan faruwarsa da shi yadda mutum zai sa magariya a cikin ruwa da ayoyin da zai karanta da yadda zai amfani da su waɗannan su ne abubuwan da suna ta yadda a yi su waɗanda ba su ba gaskiya sai dai mu ce dogara ga Allah ya bi abin da shi ne Allah ta'ala ya faɗa Allah ta'ala ya datar da mu abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa sami tarayya alada